Assalamu alaikum 'yan Nijar, barkanku da sake saduwa da ni a wannan tsarin. Yau na zo da jiya na ga wani information wai wasu komando za su sata bazum tan bale. Ya za a yi wasu komando su zo sata bazum a bale. Da Allah kantin da aka yi ma bazum, da Allah ya isa. Ya isa a bar shi, ba an sabke shi ba, Dan siyasa ne ba mu son shi, an kori France mun gode mun ce sai tiyani. Amma waɗannan yara da aka kama wai komando, kun taba ganin komando da yunwa? Eh? kun taba ganin komando da yunwa wannan komando ne ko komandon kekena? na yara elef kanana haka na kama su da Allah ya isa Nijar da Allah Allah ba ka san mu zaman lahiya ga abubuwa da Allah a daina su wani munafici munafici da Allah a daina a shaha ba zum da iyalin shi lafiya ko ba haka ba gaskiya Tun bayan da gwamnatin soja a jamhuriyar Nijar ta fito ta bayyana cewa waɗansu mutane da ba a san kowa ne ne ba sun yi yunƙurin kubutar da tsohon shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Mohamed Bazoum da mai ɗakinsa da kuma ɗansa da kuma hadimansa guda biyu waɗanda suke dafa mai abinci. Tuni dai labari ya karaɗe shafukan sada zumunta to sai dai a nasa ɓangaren Bazoum Mohamed lauyoyinsa sun fito inda suka ja da wannan bayani da sojojin juyin mulki suka fitar. wanda suke cewa an yi yunƙurin guduwa da Bazum Muhammad inda lauyoyin Bazum Muhammad suka musanta wannan batu inda suke zargin cewa wannan labari ne kawai aka ƙirƙira domin a yi wasa da hankalin 'yan Nijar amma babu ta yacce za a yi waje mai tsaro kamar fadar shugaban ƙasa a ce waɗansu za su iya yin yunƙurin kutse a gurin domin kuɓutar da wanda ake tsare da shi a gurin tuni dai waɗansu suka rinƙa fitowa su suka rinka bayyana ra'ayoyinsu kamar yadda lauyoyin suka musanta zargin cewa bazum muhammad ya yi yunkurin guduwa daga inda yake tsare inda wannan ma ya fito ya bayyana ra'ayinsa ya ce duk da dai tunda sojoji sun kama bazum muhammad sun kuma kwace mulkin sun kuma rufe bazum muhammad sun kori faransa to suna godiya amma a daina yin wasa da hankalin 'yan ƙasa kamar yadda ku kalli bidiyon a baya eh zan mai da eh, wani bisi tiktok da yake magana biskan bujaye da laraba Bujaye da laraba su ma nigerian ne inda kakannin kuma da suka tarzo su nijar suka tarzo su kakannin kuma da suka tsero aka koro su daga mali suka tsero cikin filar suka shigo nijar Nun nijar suka tarzo su mu ubannin mu fa da kakannin mu su suka kwambata faransai fa kolan fa mu ko faransa ta san da zaman mu wa sai iska ba ta so suna mana wasu ba za muna sa su idanuwa muna kallon su mai da muku zami in buru ba kuke so a yi sai a dama ta cikin nijar ga mu ba mu tsoro uban kowa ko duk uban da ya fasa ya ci uwan shi duk uban da ya kare kira in kana magana ka yi magana bisa kan sunan wani can daban in kana da problem da wani can cikin buza ka yi regular problem kin kai da shi amma ba ka tashi kana kiran kabilolin mutane kana cewa kaza kaza kaza kaza kaza kaza kai gaban ka ubawa ba zuma ya kira ce 根本搞不不。